Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkamu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labaran da suka dace mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai ƙarewa. Cikin shirin namu na wannan lokaci za mu ji inda aka kwana game da kisan ɗan jaridan Saudiya a Turkiya. za kuma mu ji inda aka tsaya game da harin da aka kai wajen ibadan yahudawa da ke amurka akwai mu kuma da wasu labaran daga najeriya da jamhuriyar nijar saboda haka sai ai sauraro lafiya madalla kamar yadda na faɗi za mu ɗauko shirin ne da batun kisan ɗan jaridan nan na saudiya jamal kashoji a ofishin jagadancin saudiya da ke santambul na turkiyya. a yanzu haka dai shugaban turkiyyar recep tayyip erdogan ya fito fili ya ce wasu ƙusoshi a saudiya suka umarci a kashe ɗan jarida amma babu hannun sarkin saudiya salman Ga Azima Bashir Aminu da rahoton da ta haɗa mana. Babban mai shigar da ƙara na Turkiyya Irfan Fidan a bayanai karan farko da yake fitarwa game da kisan jama kashogi ya sanar da cewa an halaka fitaccen ɗan jaridar ne jimawa kaɗan bayan shigarsa ofishin jakadancin na Saudiya da ke birnin Santambul a Turkiyya. kalamin na Irfan na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan ganawarsa da takwarinsa na Saudiya Sheikh Saud Al-Mujib wanda ya isa ƙasar ranar Lahadin makon jiya dangane da batun kisan naka shugi. A kalaman na Irfan bayan ganawar tasu wadda ta ginu kan sanar da gaskiyar yadda Khashoggi ya rasa ransa a ofishin jakadancin Saudiyan ya ce tun farko jami'an sun shaƙe wuyan ɗan jaridar tare da hana masa lumfashi wanda ya yi sanadin mutuwarsa kafin daga bisani su daddatsa shi sai dai bayanan baya-bayan nan da Turkiyya ke fitarwa ta ce babu yadda za a yi jami'an su iya kashe Khashoggi su kaɗai ba tare da sanin shugabancin gidan sarauta na Saudiya ba. sai kasar amurka kasancewar juma'an nan aka binne gawa ta ƙarshe cikin mutane sha ɗaya da wani ɗan bindiga ya kashe a wurin ibadan yahudawa da ke pittsburgh mace ta ƙarshen da aka binne juma'an nan ita ce rose malinja mai shekaru 97 kuma wadda ta fi tsufa cikin mamatan Ranar Talata da ta gabata shugaban Amurka Donald Trump tare da matarsa Melania suka isa inda aka yi wannan kisan har ya rika zargin kafofin yada labarai da ke Amurka da laifin haifar da ƙiyayya tsakanin al'ummar ƙasar. Ga abin da Donald Trump ke cewa. We let evil change our life. Babu yadda za mu bari shaidan ya sauya mana tsare-tsarenmu. Babu wani dalili da zai sa a kai irin wannan hari a gidan ibadan wasu a nan Amurka da ma duk wata ƙasa dukkan kun san haka. Wannan taron rada suna ne na jinjira da aka samu kuma wurin ibada ne. Shugaban Amurka Donald Trump kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. yanzu sai ziyarar da sabon jakadan faransa a najeriya jerome paske ya kai karamin ofishin sashen hausa na radio france international da ke birnin lagos kuma mun tattauna da shi game da wannan ziyara tasa ga abin da yake cewa uh, uh, Ina matuƙar farin ciki da zuwa RFI Hausa, na sadu da ma'aikata masu karsashi da ke aiki sosai da ban sha'awa. na ga suna da ɗimbin masu sauraro kuma na gamsu da shafin su na yanar gizo kuma na ga mutane da yawa da ke shiga shafin wannan abin sha'awa ne matuka saboda haka ne muke ƙaunar wannan tasha da ke ƙaramin ofis a nan Legas. Wannan ziyara taka a Najeriya ina ganin karin farko kenan. Yaya kake kallon dangantaka tsakanin Najeriya da kuma ƙasar Faransa? Well, you said it's my first visit in Nigeria. I've been in Nigeria for one month already. Kamar yadda ka sani, karo na farko kenan a Najeriya. Wata na ɗaya kenan a Najeriya. Ina ganin ni sabo ne har yanzu a Najeriya. Duk da haka irin abubuwan da na gani tun zuwa na na gamsu kuma sun bani sha'awa sosai a ƙasa irin wannan mai ɗimbin albarka. Ka san cewa shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ziyarci Najeriya watanni uku da suka gabata. A lokacin wancan ziyara ya nana ta buƙatar sa na haɓaka zumunci tsakanin Najeriya da Faransa. Wannan wannan ne yasa mu da ke ofishin jakadancin faransa a najeriya muka mike tsaye domin ganin mun kai ga burin ganin an ƙara ƙarfin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu shugaban faransa ya ba mu aikin ganin mun yi dukkan abin da ya dace domin haɓaka zumunci tsakanin ƙasashen biyu saboda haka ne muke da ƙaton aiki wajen bunƙasa harkokin tattalin arziki da harkan ilimi muna buƙatar ganin ana samun ɗalibai sosai daga najeriya a jami'o'in faransa muna kuma buƙatar raya al'adun ƙasashen namu kasancewar muna da cibiyar bunƙasa al'adun Faransa a nan Lagos da uh, wani a Abuja. Mai girma ambasada muna godiya matuƙa da wannan ziyara da ka kawo mana ƙaramin ofis ɗinmu da ke Lagos, Najeriya. Sadno na Mu ma mun gode. Ba da zuwan RFI babu kamar yadda aka yi ta ji cikin labaran namu dai sojan najeriya sun yi katarin gano gawar babban sojan kasar janar idris alkali da aka sace a jos kwanan baya can da fari an gano motar sani a wani kududdufi daga baya aka ga wani kabari da aka ce a nan aka binne shi amma ko da aka tona babu komi ciki sai daga bisani aka gano wani rijiya da aka jefa gawarsa kwamandan sojan da ya jagoranci neman gawan marigayin janar umar ibrahim muhammad na runduna ta uku na sojan najeriya ya yi wa bashir ibrahim idris karin haske eh da gaske ne mun ga gawan shi kuma mun tako za mu kai shi bariki to janar muhammad a ina ne aka samu gawar janar idris alkali ganin kun daɗe kuna gudanar da bincike a kai yawwa abin da ya faru shine an samu gawan a cikin wani rijiya ne inda suka je suka jefa dan ka san kwanaki wasu da wanda muka kama sun kai mu inda aka rufe shi to amma ran da muka ga mota suka yi mitin a ƙauyen sai suka je suka kira wani wanda yake aikin shi shi ne eh, a matuwa da yake aiki specialist ne suka kira shi shi ya zo ya kwashi gawan shi ko mutum yana tare da shi mun riga muna tare da shi mun riga mun kama shi to sai suka sa a cikin jaka eh, a cikin buhu wasu suka tafi da shi to a cikin wanda suka tafi da shi din suna ɗaya daga cikin mutanen da muka declaring wanted so mutum shida ciki sun riga sun rikota wurin police so wanda ya ɗauki gawar ya je ya kai inda aka kai yanzu shi ne ya kai mutanen mu jiya wurin shi ne kuma yau muka je muka kwashe ruwa cikin rijiyan muka kuma ga gawan amma duk gawan ya riga ya da gargaje amma mun ga gawan ina bambancin inda aka samu gawar da wancan ruwa da kuka yashe a dura du akwai nisa saboda sun da suka cire shi daga garin sai suka kai wani gari mai nisa Eh, sai ka sai an tomi Trinity Church zan eh, a daidai can Trinity Church eh, a nan ne suka suka je suka samu wani rijiya wanda aka daɗe ba amfani da shi sai suka jefa gawa. Ana iya cewa wannan wuri da kuka samu gawar shi ma a yankin du yake da ke cikin karamar hukumar Jos ta Kudu? Eh duka a ciki ne. Yanzu da samun gawar shi marigayi janar Kali sai kuma me? A'a to wannan kuma za mu jira hukumomin soja za su gaya mana abin da za a yi. To ko an sanya lokacin da za a yi masa jana'iza da kuma wurin da za a yi? A'a ba a sa ba. Muna kai muna jiran abin da hukumar soja za ta gaya mana a kai. Kuma za a sanar bayan sun bayar. Dangane da waɗanda aka kama ake kuma zargi da wannan kisan gilla, yanzu wani hali ake ciki? Muna kokarin ana polis suna binciken su kuma za mu hukunta su za a kai su gaban shari'a. a suna ne nace maka eh, wasu su police na binciken su kuma za a hukunta su eh, yadda ya dace. Janar Umar Ibrahim Muhammad mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. sai Abuja inda makon da ya gabata aka yi ƙazamin tarzoma da ya kai ga rasa rayukan mabiya shi'a da dama wakilinmu da ke abuja muhammad sani abubakar ya halarci binne gawan mamatan cikin yanayi na kuka da juyayi mabiya aƙidar shi'a sun yi jana'izar mambobinsu 28 da aka kashe yayin aron gamar su da jami'an tsaro cikin 'yan kwanakin da suka wuce lamarin da ya kai ga kona motar 'yan sanda guda da kuma kama 'yan shi'an mutum 400 a gurin jana'izar na zanta da wata mata da ta rasa 'yan uwanta sunana aisha tudan yaya wallahi ba zan iya faɗan girman musiban da nake ciki a yanzu ba ina cikin juyayi na kashe min 'yan uwa da aka yi da raunana ina kuma cikin farin ciki saboda na san sun samu daraja da ɗaukaka a wajen Allah ta'ala kafurcin duniya ke yaƙi da mu a kan shi aka kashe su don haka ni abin alfahari ne a gare ni an kashe yan uwana a kan addinin Allah ko karfe ɗaya dare ka ce in fito firi zaki zan fita don buri na nima Allah ya karɓi raina kamar yadda ya karɓi yan uwana kukan da nake yi kenan ganin munin abin da ya faru cikin yan kwanakin aron gamar da aka yi da yan shi'an ƙungiyar kare hakkin bil'adama na duniya Amnesty International ta bada sanarwar sakamakon binciken da ta gudanar kan lamarin inda ta kuma yi Allah wadai da matakan da gwamnati da hukumomin tsaron Najeriya suka ɗauka. Jami'in hulɗa da kafafen yaɗa labarai na Amnesty International Malam Isa Sunusi ya min ƙarin haske da cewa. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi bincike ta gano abin da ya faru a ranakun Litinin da Asabar da ta gabata. Binciken da muka yi ya nuna cewa ya zuwa yanzu an kashe mabiya shi a mutum arba'in da biyar, a rana guda kacal an kashe mutum talatin da tara, kuma sojoji da 'yan sanda da suka zo suna tunkara waɗannan mutane suna tunkara su ne kawai kai tsaye da manufar kashe su. Mukaddashin daraktan yaɗa labarai na hukumar tsaron ƙasa Brigadier General John Ajim ya shaida cewa an sami 'yan shi'an da makamai. Ya ce mutane ne da suke da kuɗi kuma suke samun goyon baya daga ƙasar Iran. Ya ce waɗannan mutanen da ake gani in har ba ɗauki da tsauran mataki a kansu ba matsalar da za su janyo sai tafi na Boko Haram. Muhammad Sani Abubakar daga Abuja, RFI Hausa. A makon ne kuma har ila yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarci Kaduna garin gwamna don ganawa da masu faɗa aji kasancewar a Kadunan an sami ƙazamin hargitsi na addini da ƙabilanci amma kuma bisa yardan Allah aka sami shawo kansa. Wakilinmu da ke Kadunan Aminu Sani Sado ya aiko mana da wannan rahoto. Shugaba Muhammadu Buhari ya nuna bacin ransa a fili yayin ganawarsa da masu ruwa da tsakiya harkar tsaro a jihar, inda ya ce gwamnatin sa ba za ta lamunci daukar rayukan al'umma ba ji ba gani ba don haka za su ɗauki matakin da ya dace. The Federal Security Agencies will hunt and prosecute rundunonin tsaro na tarayya za su binciko tare da gurfanar da duk masu hannu a cikin hatsaniyar da ta auku gwamnatin tarayya za ta ɗauki tsauraran matakai wajen hukunta waɗanda aka kama in a da suna aikata irin wannan kuma su tsira to yanzu ba za mu bari rayukan al'umma su tafi a haka ba Shi ma da yake jawabi gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ‘yan Rufa'i ya bayyana irin matakin da gwamnatin jihar Kaduna za ta ɗauka ga duk al'ummar da ke ta da zaune tsaye. There must be clear consequences and sanctions for communities that encourage akwai hukunci mai tsanani ga al'ummar da suka bari ana aikata barna a yankunansu. Gwamnatin jihar Kaduna ta bi matakin dawo da dokar biyan barna ta shekara ta 1958 da dokar hukunta al'umma baki ɗaya ta shekara ta 1915 sai kuma dokar wanzar da dawwammamiyar zaman lafiya ta shekara ta 1917 waɗannan dokoki sun ɗora wa al'umma da suka bari aka yi aika-aika a yankunansu tara domin gyara barnar da suka bari aka yi ta'addanci ne da rashin sanin ya kamata wata al'umma ta tare hanya a jihar kaduna kuma duk al'ummar da suka bari aka aikata haka akwai hukunci mai tsauri a kansu. Ko a ranar Litinin din nan da ta gabata sai da rundunar 'yan sandan kasar ta bayyana kama mutane 93 da ake zargi da hannu a cikin rikicin Aminu Sani Sadu, Kaduna, Arafai Hausa. Sau da yawa dai idan an tashi rikicin addini a Kaduna, matafiya ne ke ɗanɗana kudarsu, kasancewar akan rika tare matafiya musamman masu shiga garin Kaduna daga shiyar Abuja ana kashe su. Wannan ne ma ya sa gwamnan jihar Nasir al Rufa'i yin barazanar cire gwanin gora da ke kan hanya, inda ake zargin ana tare matafiya, muddin dai matasan yankin ba su daina tare masu ababen hawa ba. Dr. Musa Muhammad Mai Takobi shi ne mataimakin shugaban kungiyar masu ababen hawa na Najeriya kuma shugaban kungiyar a jihar Legas. A wani lokuta da yawa akan samu sakaki. Sakacin nan da ake samu na sakacin da ake da nake magana a kai. Yanzu misali ne sai aka ajiye jami'an tsaro kafin daga birnin gwari kafin ka shigo zuwa Kaduna. Jami'an tsaron nan sai ya zama ba an ajiye su an ajiye su ne don su kare dukiyoyin jama'a da rayukansu. sai ya zamana jami'in tsaro bai damu da wannan ba yana kokarin ina zai samu abincin da zai ci shi ma amma da kamata ya in an ajiye jami'in tsaro a wuri ya zamana cewa da cinsa da shansa ana kula da waɗannan abubuwa kaga babu sai a wajen ku jama'an da kuke wucewa ɗin jami'an tsaron nan za su nemi abincin da za su ci da abincin da za su ci kaga a nan menene dole ne an ce su karbi cin hanci ba za su kula da ainihin aikin da ya kawo su gurin ba bayan wannan sai mu duba mu gani inda ake magana daga katari abin da ya shigo da kai zuwa kaduna don haka allah ya so mu zauna tare shi ya sa ya haɗa mu tare me ya kamata mu yi wa juna adalci in abu ya tashi ni da kai muna zaune lami lafiya wani abu ya faru a wani waje shi kenan a'a a can Ɗan uwanka yana zuwa sai ya zama na cewa wani abu ya same shi na ƙaddara. sai ka ci a'a a can gurin da abin ya same shi na kaddara ba can ba za ka je ka ce za ka ɗauki fansa ba a'a a nan gida inda kake a nan za ka ce za ka ɗauki fansa a kan wani wanda bai sani ba bai san hawa ba bai san sauka ba kaga babu adalci a ciki in kai musulmi ne kai haka ba kai adalci ba in kai kiristan ne kai haka ba kai adalci ba alhaji musa muhammad mai takobi kenan ba in ba mota kai Allah bi an ka wa wa ban bin ta kanan aligin da wa ka ji wale a yau da na so maza magulza injin na ga ta. sai kuma mu miƙa zuwa sakkwato Inda tsoffin ɗaliban kwalejin Barewa da ke Zaria suka yi taro a ci gaba da shirye-shiryen da suke yi na bikin cikan kwalejin shekaru ɗari da kafuwa. Kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton da Faruk Muhammad Yabo ya aiko mana, matsalar rashin tsaro a arewacin Najeriya na daga cikin batutuwan da mahalarta wannan taro na Sokoto suka tattauna a kai. Alƙalin bayanai sun cewa akalla kwalejin barewa ta Zariya mai shirin cika shekaru ɗari da kafuwa ta yi manyan mutane da suka hada da tsoffin shugaban ƙasar ta najeriya da tsoffin gwamnonin mulkin soji 29 da farfesoshi sama da ɗari to sai dai babban abin da ke ciwa mambobin ƙungiyar tuwo a ƙwarya shine matsalar tsaro da ta yi wa yankin arewacin najeriya katutu dr faruk abdulmutallab shine shugaban kwamitin taron da ƙungiyar ke yi a nan jihar sokoto batun tsaro na ƙasa kam ya taɓarɓare ƙwarai-ƙwarai da gaske kullum abin kamar ƙara lalacewa yake kusa da inda muke zaune a nan zamfara state zurmi ta kusan zama kamar lahira ina ganin wannan abu su shugabanni su ƙara mai da hankali cewa duk wani wanda ya laifi a tabbata an gane shi kuma an hukunta shi amma ba a ce za a gane shi ba za a hukunta shi amma ba a yi komai ba kamar ba doka a ƙasa. Malata taron da dama dai yana da irin wannan ra'ayi na Dr. Abdul Mutallab tare da nuna tsantsar damuwa musamman da matsalar da ta shafi jihar Zamfara wacce ta kici ta kicinyewa. Wani abin da ke faruwa faru ba da ba su faru ba wai ba su faru ba ne da sun faru. A da idan kun tuna akwai highway robbers bara yake shiga gida su balle kofa su shiga. Amma da mamaye ta ce barawo zai gudu. A yanzu kace barawo ma zai tsaya da tankare ka ga dangada in ya so ma ya kashe ka. me kawo wannan dalili na biyu yadda barayin da suke da makamai irin nasu makaman mai yiwa ne wuka ko gora ko takobi barawan yanzu yana da bindiga bindiga mai sarrafa kanta faruk muhammad yabo sokoto arafai hausa Muna nan a Najeriya, amma kuma a jihar Katsina, inda ɗaya daga cikin mata 'yan siyasa da ke jihar ta yi mana bayani game da dalilan da suka sa mata ba sa taka rawar gani a zaɓukan da ake shirin yi. Hajiya Mariya Abdullahi tsohuwar 'yar majalisar wakilai daga Katsina kuma tsohuwar shugaban karamar hukumar Bakori ta yi wakilinmu Ciroma Abdullahi Tanko ƙarin bayani. Akwai dalilai da yawa da ke hana haka ko kuma da ke hana mata shigowa fannin siyasa. Kaga dai cin ma zaɓin ita kanta. A kaga dai rashin fitowa da wuri na mata nan akwai haɗari da yawa. in ka lura ita siyasa an fi danganta ta da ɗa namiji saboda haka duk macen da take da niyan fitowa takara kamata ya ta fito da wuri ta ba kanta ko da shekara guda ne titanar ka alheri tana zagayawa amma ya kama gida-gida ne ta tabi. tana fahimtar da mutane tana gabatar kuma da kanta da kuma ra'ayinta da kuma niyyarta to ka gani in ta yi haka kafin wani ɗa namiji ya fito ita ta riga ta yi gaba. Ta bakin Hajiya Mariya Abdullahi sai mu karkare da kasar Nijar inda ministocin harkokin cikin gida na kasashen Imuwa suka gudanar da taronsu a Yamai inda suka mai da hankula game da harkan tsaro. Kamar yadda za a ji a tattaunawar da wakiliyarmu Lidiya Ado ta yi da ministan tsaro na Nijar Bazum Muhammad. Shugabannin kasashen nan takwas sun gaya dace ne nan gaba a samu yarjejeniya wanda ta shahi tsaro da bayanan sirri aka rattaba hannu bisa wannan yarjejeniya a watan abrilu da ya gabata a wagadugu taron nan na yame manu shi shine a samu a shaida duk irin ayyukan da ya kamata a yi wanda suka ratayu a kan wannan kasashen domin su karfafar da ma'amala tsakaninsu ta yadda wannan ma'amala da hulɗa eh, da za su ƙarfafa su ba su damar na su tabbatar da eh, tsaro cikin wannan yanki kuma akwai barazana bisan ƙasashe kamar togo da benin hamma da senegal kenan matakai ne na rigakafi da ya kamata a ɗauka don a kare wannan abun don a tsayar da shi na inda yake a ciwo kan waɗannan 'yan ta'addan shine manuhan wannan taro. Ta bakin bazin Muhammad kenan masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin muryoyin da aka ji da sashen Hausa na Radio France International ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.